الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi inda malai ke والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر wa والقدر خيره وشره وقلوه ومره من الله تعالى آه يتي الإيمان أبن دعك سوى إيماني هو الإيمان بالله شين إيماني دا الله وملائكته دا ملائكونسا وكتبه دا لتتفنسا ورسله دا منزنينسا واليوم الآخر دا إيماني دا ران اللاهرة والقدر خيره وشره da imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa wa hulwihi wa murrihi da mai daɗinsa da mai ɗacinsa min Allah ta'ala kowanne daga Allah ne madaukakin sarki wai na abubuwan da ya ambata mana a nan su ne rukunin imani wanda lokacin da mala'ika jibril ya zo yana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi sallam dangane da Al-Islam da iman da al al'isan sai ce masa al'imanu an billahi wa mala'ikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi abin da ake cewa imani shine kai imani da Allah da manzannin Allah da mala'iku da littattafai da ranar lahira kuma kai imani da alkhairi sharrinsa da ainihin alkhairin abin nan kai imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa wani abubuwa su ne ake ce musu rukunin imani guda shida da za a tambaye ka menene rukunnan imani sai ka ce guda shida ne imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzoni da ranar lahira da imani da kaddara wai na abubuwa guda shida mun yi bayanin su a baya malam ya kara maimaita su ne saboda haka ba bukatar mu yi sake wani dogon sharhi a kansu sai dai a takaice imani da Allah subhanahu wa ta'ala shine imani da rububiyansa da uluhiyansa da tauhid da sunayensa da siffofinsa bayan imani da samuwarsa imani da Allah ya kunshi abubuwa guda hudu kai imani Allah ta'ala akwai shi don akwai wanda suke inkarin samuwar Allah ma subhanahu wa ta'ala suna ganin kowane abu ɗabi'a ce ta samar da shi ba Allah ne subhanahu wa ta'ala ba babu Allah kai imani akwai Allah sannan kai imani da ka shi halitta gaba ɗaya sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su sannan ka yi imani da uluhiyya ta ubangiji ta'ala shine imani babu abun bautawa da gaskiya sai Allah sannan ka yi imani da sunayen Allah da siffofinsa yana da sunaye da siffofi wanda ya kaɗe ta da su nasa ba irin na mutane ba ne dukkanin nan mun yi bayanin su cikakken bayani sannan yana daga cikin imani da Allah subhanahu wa ta'ala sallah da zakka da azumi da sauran ayyuka na addinin musulunci domin hadisin abdu abin wabtu abdul wasu mutane ne suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce musu wasiya ne ce amurukum bil imani billahi wahdahu ina umurtan ku yi imani da Allah shi kadai sai kuma yace masa yace musu asadruna mal imanu billahi wahdahu sun kun san menene imani da Allah shi kadai suka ce ba su sani ba sai ce shine shahadatu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa iqamu salati wa ita'u zakati wa an tu'addu khumus ma ghanimtum imani da Allah shi kadai shine kai imani babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ka shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya sannan kuma ka tsaida sallah ka ba da zakka sannan ka ba da kumutin Amun da kari bata na ganima na yaƙi idan an je yaƙi a kasa biyar kashi ɗaya a bawa shugaba ya sarrafa shi yadda ya ga dama to kun ga imani da Allah ya haɗo hadda ayyuka na gabbai yana daga cikin ma'anar imani duka wannan mun yi bayanin sa a baya a matsalar dukulul amali fi musamman iman cewa ayyuka suna shiga idan aka ce imani har sallah ta shiga da azumi da zakka da dukkan sauran ayyuka alkhairi imani da mala'iku imani da samuwarsu cewa akwai mala'iku mala'iku wasu abubuwa ne na na gaibu wanda ba a ganin su alamun ne gaibiyun ba wanda zai ce taba ganin mala'ika a surarsa sai dai annabawan Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ta nuna masa mala'ika jibiru a cikin surarsa kai imani akwai mala'ikun domin wasu halitta ne da Allah ta'ala halitte su wanda ba a ganin su sannan kai imanin cewa an halitte su da haske kamar yadda ya tabbata hadisin muslim khuliqat al mala'ikatu min nuri, wa khuliqa jannu min marijin min narin wa khuliqa adamu mimma wusifa lahu an halitti aljani da haske ne sannan an halitti abun na halitti mala'iku da haske sannan an halitti aljani da wuta su ko mutane an halitte su kamar yadda Allah ta'ala ya siffanta da tabo shine asalin halittan babansu annabi Adam alaihi salatu wassalam saboda haka mala'iku su da haske aka halicce su sannan ko mala'iku suna da fukafukai ba kamar mutane ba ne mazala ta sulama ya ce ya ga mara'ika jibrilu yana da fukafukai ɗari shida kowane fuffuke ɗaya girmansa ya kai tsakanin sama da ƙasa fuffuke kwaya ɗaya kuma haka Allah ta'ala ya ba da labarin cewa mala'iku masu fuffuke ne alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi ja'ilil mala'ikata ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha Allah ta'ala ya halitta sammai da kasai sannan kuma ya sanya mala'iku suka zama masu fukafukai wasu bibbiyu wasu uku uku wasu gurgudu wasu ma fiye da haka kamar mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam kai imani suna da wannan kai imani da sifofin su gaba ɗaya da Allah ta'ala ya bada labari a cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su ba maza bane kuma ba mata bane ba a cewa maza ba a cewa musu mata sannan ba sa sabawa Allah subhanahu wataala su ba su san sabo ba sai da'a la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sannan babu wanda ya san adadin su sai ubangiji subhanahu wataala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san rundunan ubangijin ka sai shi sune mala'iku da sauran dukkan sifofin da muka faɗa a baya sanaka nan imani da littattafai cewa ubangiji ta'ala ya saukar da littattafai daga sama ya saukar wa annabawansa kai imanin cewa akwai littattafin da aka saukar sannan kai imani da sunayen wa'inda ka ji labarin sunayen su kamar taura da injila da zabura da alkur'ani su ka ji sunayen su ka riƙe cewa Allah ta'ala shine ya saukar da su sauran kuma da baka ji sunayen su baka yi imani dai da dukkan littafin da Allah ta'ala ya saukar sannan kuma ka gaskanta dukkan labaran da suke dauke da shi waɗanda ba a canja ba da labaran da suke cikin alkur'ani gaba ɗaya da kuma aiki da abin da ke cikin alkur'ani sannan imani da manzanni shine kai imanin Allah ta'ala ya aiko su kuma su masu gaskiya ne kuma sun isar da aike ba su haƙinci Allah subhanahu wa ta'ala ba waɗanda Allah ta'ala ya faɗi sunayen su kai imani da su da sunayensu su kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi nuhu alaihi da kuma sauran annabawa da duk kuma wanda ba ambaci su ba kai imani da su jumlatan cewa duk manzon da Allah ta'ala ya aiko ni na yi imani da shi sannan imani da ranar lahira shine imani da cewa ko ta rana da za ta zo ta karshe wanda idan ta zo kuma shikenan duniya aikin ta ya tashi sai dai kuma wata rayuwan kuma daban wacce ba ta duniya ba ita ce rayuwar lahira wanda wannan ranar kuma ita ce ranar sakayya wanda ake sakawa bayan Allah ayyukan da suka yi nagari a duniya da kyakkyawan sakamako wa'inda kuma suka yi fasikanci ko fakurci a rayuwarsu ta duniya da su haɗu da mummunan sakamako wannan ranar wajibi ne mutum ya yi imani da ita wanda bai yi imani da ita ba wannan sunansa kafuri wanda bai yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba zaman ladina kafaru allah yub'atu qul bala da rabbi la tub'atunna ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير kafirai su ne suka ce ba za a yi tashin alkiyama ba ubangiji ta ala ya ce tabbas za a yi tashin alkiyama kuma sannan za a ta da su kuma a ba su labarin ayyukan da suka aikata a nan duniya wannan kuma abu ne mai sauƙi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin imani da ranar lahira imani da dukkan abun da ya kunshi bayan mutuwa kamar imani da hisabi imani da azaban kabari na farko wanda ya cancanci azmar azaba a kabarinsa za a masa da kuma imani da ni'ima ta kabari wanda ya cancanci ni'ima akwai ni'ima a cikin kabari domin kabari ma rawdatu min riyadil janna wa imma hufratu min hufarin nira ma ya zama dausayi na aljanna ga wanda ya kyawun ayyuka ko kuma ya zama rami na wuta ga wanda ya munanan ayyuka saboda haka tabbas akwai azaban kabari sannan kuma akwai ni'ima a kabari sannan kuma imani da tambayan da za a yi wa mutum a kabarinsa munkar da nakir za su tambayi mutum menene wane ne ubangijinka wane ne annabinka menene addininka wannan dukkanin su mun yi bayanin su da dalilan su a tambaya sannan haka nan sai daga cikin imani da ranar lahira imani da hisabi za a auna ayyukan mutum idan kyawawa sun rinjaya ya tafi aljanna in kuma munana su suka rinjaya sai tafi wuta wa iyazu billah sannan ya cikin imani da ranar lahira imani da fira'i cewa za a ketare wata gada da take kan doron wutan jahannama wanda ayyukansa masu kyau ne zai wuce ta da gaggawa kuma ya je shiga aljanna wanda kuma ayyukansa munana ne ko shakka babu zai zane daga wannan gadan sai tafi cikin wutan jahannama sannan yana daga cikin imani da ranar lahira imani da aljanna da wutan gaba daya akwai aljanna akwai wuta duk wanda bai yi imani da nan ba bai yi imani da ranar lahira ba duka wanda mun yi bayanin su da dalilin su sannan haka nan imani da kaddara imani da kaddara kamar yadda muka yi bayani a ba shine imani da abubuwa guda hudu duk abin da kaga ya faru a duniyan nan ubangiji wata ala dama ya san zai faru tun ma kafin abin ya faru ba wani abu sabo da za a ce da Allah bai san zai yiwu ba sai daga baya sannan kai imani Allah ta'ala ya rubuta wannan abun a lauhin mafuz tun kafin ya faru abu na uku kai imani ya faru ne da ganin damar Allah da Allah bai ga dama ba abun bai isa ya faru ba sannan kuma abu na hudu shine Allah ta'ala shi ya samar da wannan abun ma'ana shi ya halitti wannan abun ba don shi ya samar da shi wannan ma da bai samu ba so da ka imani da wannan abubuwa guda hudu shine imani da kaddara wannan kuwa sune maratibul imani bil qadar ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin fa ana sai yace khairihi wa sharrihi kamar yadda yazo a hadisi imani da qaddara alkhairinsa da sharrinsa alkhairi shine lafiya da ni'ima ta musulunci da wadata da da'a ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan kaga shima ma kaddaran Allah ne yau Allah ta'ala a ce ya baka lafiya kaga kaddara ne ta alkhairi Allah ta'ala ya maka wadata kaddara ne ta alkhairi Allah ta'ala ya yi ka musulmi wannan kaddara ne ta alkhairi Allah ta'ala ya yi ka mai da'a bawan Allah na gari duka wannan kaddaran Allah ne kuma kaddara ce ta alkhairi sannan haka nan imani da sharri kaddara na sharri shine kaman kafurci da saƙon Allah da munafurci da rashin lafiya da musiba da talauci dukkanin nan kaddara ne amma na shari idan Allah ya mutum kafuri ya kaddara masa kafurci amma wannan kaddara ne ba na alkhairi ba mutum mai sakon Allah Allah ya kaddara masa sakon Allah amma kaddara ne na shari mutum ya Allah ya yi shi bakin talaka Allah ne kaddara masa amma kaddara ne na shari ba na alkhairi ba haka nan rashin lafiya da sauran dukkan abubuwa wanda dan adam baya jin daɗin su wanda ba alkhairi bane duk sun shiga cikin sharri din to sai dai abun da ya tabbata a hadisin manzo Allah sallama shine wa sharru laysa ilayka ma'anan wannan shine Allah ta'ala baya kaddara sharri tsantsa wanda babu hikima a cikin sa idan ya tsora maka wani bala'i ko musiba to akwai hikimar da ya sa ya tsora maka wannan inda za ka haƙura ka ci wannan jarabawan alkhairi ne zai biyo bayansa sai dai idan baka yi hakuri ba saboda haka babu wani abu wanda yake sharri ma'ab. wanda za a dangantawa Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan dole ne ka yi imanin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara su kuma ya san cewa za su samu dan adam sannan malamai suka ce wa yakfi fil imani bil qadar an ta'lama anna kullama asabaka lam yakun yuqdiyaka wa kullama aqadaka falam yakun yusibaka ya ishi imani da kaddara ka yarda cewa duk abin da ka samu dama ba a rubuta zai kuskure maka ba duk alherin da ka samu a duniya to dama ba a rubuta cewa zai kuskure maka ba Allah ta'ala ya san da ka same shi a rubuta a lauhin mahfuz kuma duk abin da ya kuskure maka ka yarda cewa dama ba a rubuta za ka same shi ba ka yarda da wannan shine kayi imani da kadda. kada wani abu ka rasa shi ka manta cewa Allah ta'ala bai kaddara maka shi ba ko ka samu wani abu ka manta cewa Allah ta'ala shi ne kaddara maka shi idan kai haka baka yi imani da kaddara ba qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana ba abun da zai same ka sai abun da Allah ya rubuta dama zai same ka kuma in ya rubuta alkhairi da ka same shi ko duk duniya za a haɗu a maida wannan abun ba za a iya ba kamar da ya tabbata a hadisin Abdullahi ibn Abbas haka ne in ya rubuta maka sharri zai same ka ko duk duniya za a haɗu a kare wannan sharrin in ba Allah ne ya kare ka ba ba za a taɓa kare ka daga wannan sharrin ba to mutum ya yi imani da wannan wa hulmihi wa murrihi mai daɗinsa da mai ɗacinsa wannan kaman adaku bayani ne ko adaku tafsir khairihi wa sharrihi da hulmihi da murrihi duk abu mai duk abu ɗaya ne alkhairi da sharri mai daɗi da mai daɗi mai daɗin shine alkhairi mai daɗin kuma shine mai shine sharri lafiya tana da daɗi rashin lafiya kuma tana da daɗi wadata tana da daɗi talauci kuma yana da daɗi to dukkan wannan kaddara ne na ubangiji subhanahu ta'ala kuma shi ya halitti bayinsa shi ya san me ya dace da kowane daga cikin su sai yace min Allah ta'ala dukkanin wannan kai imani cewa daga Allah ne subhanahu ta'ala wannan takaita shine bayani akan wayannan arkanul iman guda shida wanda a bayan mun yi bayanin su da tafsiri da bayani fiye da wannan sai ce wa nahnu mu'minuna bi zalika kullihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa nusaddiquhum kulluhum kulluhum ala ma ja'u bi imam tsari yace wa nahnu mu'minuna bi zalika kulli mu mun imani da wannan dukkanin sa duk abin da muka faɗan nan imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzoni da ranar lahira da kaddara duk mun imani da wannan gaba ɗayan sa sannan kuma la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu ma ma bambantawa tsakanin ɗaya daga cikin manzoninsa ma'ana ba za mu ware wannan annabi mutum mun yi imani da shi mun kafurta wannan ba kamar yadda Yahudawa suka suka ce sun yi imani da annabi musa amma sun kafurta annabi isa sun kafurta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara suka ce sun yi imani da annabi isa ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kuma mu'mine muka ce mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun yi imani da annabi isa mun yi imani da annabi musa alaihi musara ke sa Allah ta'ala ya ce amanar rasulu بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله haka باما بمبن سوى tsakanin wato ɗaya daga cikin manzanni manzo Allah ya imani da manzanni gaba ɗaya haka na muminai su ma sun yi imani da manzannin Allah gaba ɗayansu ba sa bambancewa kowanne daga cikin manzanni mun yi imani da shi ba kamar yahudu da nasara da suka ware wasu annabawa ba su yi imani da wasu ba kuma idan ka karyata annabi guda ɗaya to sauran annaba ma kaf gaba ɗaya suka karyata kamar yadda Allah ta lake cewa kazzabat qaumu nuhin al-mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata manzoni gaba ɗaya alhali a lokacin babu manzo a duniya sai annabi nuhu don shine awwalur rusul shine farkon manzo amma da suka karyata shi sai Allah ya ce to sauran manzoni ma sun karyata su gaba ɗaya to za ka in ka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai da shi ba to annabi Isa da kai imani da shi ma ka karyata shi ko annabi Musa da kai imani da shi shi ma ka karyata shi baka gaskanta shi ba yace wa nusaddiquhum kullahum za mu gaskanta su gaba ɗayan su alama ja'u bihi a bisa abin da suka zo da shi duk abin da annabawa suka zo da shi gaskiya ne wannan ita ce aqida ingantacciya irin aqidan addinin musulunci amma in zaka ware wani annabi ka bar wani to wannan addinin yahudu kake ko addinin nasara kuma sannan makomar ka wutan jahannama ne manzo Allah ta suna ce wallahi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lan yu'min billazi ursiltu bihi illa dakhala an-nar ba wanda zai ji labari na daga cikin wannan al'umma ba yahude ne ko ba nasari ma'ana yana da wani addinin ko ba da shi sannan ya mutu bai yi imani da ni ba face ya shiga wutan jahannama to da duk wanda bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko kirista ne ko yana addinin ya gudanci to dan wuta ne in ya mutu a haka sai dai idan yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda shine annabi na karshe gaba daya mala yace wa ahlul kaba'ir min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi an-nar la yukhalladun idza matu wa hum muwahhidun وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في wa وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن شاء عذبهم في النار بأهله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته يجعلهم في الدار لا ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به yace wa alil kaba'iri mabota manya manyan zunubai min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam daga al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi nari la yukhalladun ba a dawamar da su a cikin wutan jahannama idza ma su wa hum wahidun idan sun mutu suna kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala matuƙar sun mutu da tauhidi ba za su dawwama a cikin wutan jahannama ba akwai ranar da za su fita su tafi aljanna shi yasa manzo Allah sallama yake cewa man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min imanin dakhala janna. duk wanda a zuciyarsa akwai daidai da ƙwayan zarra na imani zai shiga aljanna man qala la ilaha illallah dakhala janna, inna allaha harrama alannari. nari man qala la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajh Allah Allah ya haramta wuta wanda yace la ilaha illallah yana neman yardan Allah da la ilaha illallah to wanda ya faɗi la ilaha illallah ko da yayi sabon Allah a nan duniya ba zai dawwama a cikin wutan jahannama ba Allah ta'ala zai fidda shi sannan ya sashi shi a aljanna yace wa in lam yakunu ta'idin ko da ba su tuba ba ko mutum ya mutu yana sabon Allah mai tuba ba ba zai dawoma a cikin wuta ba wannan maganar raddi ne wa kawari da mu'tazila kawari da mu'tazila sune suka ce wanda ya aikata babban laifi wato kabira zai dawoma a cikin wutar jahannama suka ce kawari suka ce ya kafurta ma gaba daya kawai mutum yayi zina ko ya sha giya ko ya yi tata ko ya wani abu na manya-manyan laifuffuka ya fita daga ainihin da'iran musulmi ya zama kafuri kuma zai dawoma a cikin wutan jahannama su kuma mu'tazila suka ce ya fita daga musulunci amma kuma bai fada kafurci ba yana nan baina fi manzilatin baina manzilatin ba za ka ce masa musulmi ba za ka ce masa kafuri ba amma kuma zai dawoma a cikin wutan jahannama ma'ana an yi imani da cewa zai dawoma a cikin sun yi imani cewa zai dawoma a cikin wutan jahannama to wannan dukkanin su guda biyu aƙidan su gurbataccen akida ne domin ubangiji ta ala ya ce inna la la ghafiru an yushraka bihi wa ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abin da ba shirka ba ga wanda ya ga dama sannan hadisai sun tabbata babu wanda zai dawwama a cikin wutan jahannama matukar yayi imani da Allah subhanahu wataala ya amsa sunan musulunci shi yasa musulmi shi ya ribar rayuwar duniya kuma ba abin da zai tseratar da kai daga azaban Allah sai musulunci ko yaya musulmi ya lalace yana da bambanci da wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba tabbas zai dawama a wutan jahannama amma wanda yake musulmi kuma tabbas ba zai dawama a cikin wutan jahannama ba akwai lokacin da zai fita ya shiga aljanna abin da ake cewa kaba'ir ana abin da ya sa faɗi har kaba'ir masu manya-manyan zunubai saboda masu ƙanana kyawawan ayyukansu yana tafiyar musu da ainihin ƙananan zunubai ne innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin ƙananan laifuka in kai kyakkyawan aiki sai ya kankare su aljumu'atu ila aljumu'ati kaffaratun lima bainahuma ko as-salawatu al-khamsu wal jumu'atu ila aljumu'ati kaffa wa ramadanu ila ramadana kaffaratun lima bainahunna idza tunibat al-kaba'ir salloli tsakanin salloli guda biyar da kuma tsakanin juma'a da juma'a da ramadana in kai azumi zuwa wani ramadanan dukkanin su wani ayyuka yana kankare zunuban da aka ɗauka a tsakanin su amma da sharaɗi in aka nisanci manya-manyan zunubai wannan kamar yadda Allah ta'ala ke cewa ne in tajtanibu kaba'ira ma auna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima idan kuka nisanci manya-manyan zunubai wa'inda aka haramta muku to ƙananan in ji Allah ta'ala za mu kankare muku su sannan ko za mu shigar da ku mashiga mai daraja ita ce aljanna to za ka wanda ya nisanci manya-manyan zunubai to kananan Allah ta'ala zai gafarta masa da sababin kyawawan ayyuka da yake amma babban laifi Allah ta'ala baya gafarta shi sai idan an tuba baya gafarta shi a duniya sai idan an tuba an cika shurɗin tuba guda uku abu na farko ka daina saƙon Allah na biyu ka yi nadama me yasa ka saɓi Allah ɗin na uku kuma ka tuba da niyan ba za ka sake yi ba to idan mutum ya haka a duniya kafin ya mutu ya cika wannan sharuɗe guda uku tabbas Allah ya yafe masa zunubansa don ubangiji ta lace qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kaga bayina wanda suka yi sabon Allah mai yawa kada su ɗebe ƙauna daga rahama ta inji ubangiji ta'ala kar su ɗebe ƙauna daga rahamar Allah Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya Allah shine mai gafara kuma shine mai jin ƙai har yace ya kai ɗan adam da zunubanka za su kai ragamar sama da zan gafarta maka ba zan damu ba lau balaga zunubuka anana sama'i na gafartu laka wala ubali zunubanka su taɓo sama in ya ga dama Allah ta ce zan gafarta maka ba zan damu ba kuma yace da za ka zo min da zunubai kusa kusa da cikin ƙasa yace da na zo maka da gafara cikin ƙasa saboda haka ubangiji subhanahu wataala rahamarsa tarin jayi tarin jayi fushinsa yana gafartawa idan aka tuba tun a duniya amma idan ba a tuba ba aka mutu kuma in dai ba shirka ba ne mutu yana cikin mashiyar Allah in ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama ya azabtar da shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce ba da wa in lam yakunu ta'ibin ko kamar yadda ainihin imamu bahawi yake cewa wa illam yakun wa illam yakunu ta'ibin ko da ba su kasance masu tuba ba ba da Allah kullaha arifina mu'minina bayan sun hadu da Allah arifina suna masu tauhidi mu'minina suna masu imani da Allah subhanahu wataala matukan sun hadu da Allah a haka to ba za su dawwama a cikin wutan jahannama wutan jahannama ba wa hum fi mashi'atihi wa hukmihi su suna cikin mashi'ar Allah subhanahu wataala da hukuncin Allah subhanahu wataala ma'anar mashiyar Allah shine in Allah ya ga dama ya gafarta musu ba zai ma azabtar da su da sababin wannan zunuban ba in bai ga dama ba kuma ya azabtar da su ma'ana masu azaba gurgudun laifuffukan su a ƙarshe aje a sa su a cikin aljanna wannan suna cikin mashiyar Allah da hukuncin Allah kenan kai baka da daman ka musu hukunci ko in sha an ghafara lahum wa afa anhum bi fadlihi in Allah ya ga dama ya gafarta musu yayi musu afuwa bi fadlihi da falalansa kama zakara azza wa jalla fi kitabi Kama yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin littafinsa wa gafiru ma duna zalika liman shahu. Allah ta'ala yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama ya gafarta masa wannan ana magana in an je lahira kenan ga wanda bai tuba ba amma wanda ya tuba a nan duniya kan manta ba ta ballahu alaihi duk wanda ya tuba Allah ya karbi tubansa inda ya cika shuruɗin tuba dama bai je da zunubin lahira ba ma ballantana a ce yana cikin mashiyar Allah amma wannan ana maganan wanda ya mutu ba tare da ya so ba kuma yana yin irin waɗannan manya-manyan laifuffuka wa in sha azabahum fi nari bi ajli in ya ga dama kuma ya azabtar da su da a cikin wuta bi adalihi da adalcinsa ma'ana su dai masu waɗannan manya-manyan laifuffukan suna cikin ganin daman Allah in ya ga dama ya azabtar da su da adalcinsa gwargwadon laifinsu in ya ga dama kuma ya yi musu rahama ya gafarta musu a kai su aljanna tare ba tare da an azabtar da su ba abin da ake cewa babban laifi a bisa zancen da ya fi inganci daga cikin maganganun malamai shine ma na fihi haddun fi duniya aw wa'idun fil akhirah aw ja'at fihi lana aw al-ghadab aw iman duk abin da aka ce idan kai shi za maka haddi a duniya laifin da ya kai haddi to babban laifi ne kamar sata kaga za a yanke maka hannu zina za a yi wa mutum bulala ko kuma a jefe shi haka nan kazafi za a yi wa mutum bulala in ya sha giya za a masa bulala to duk laifin da yana da haddi a duniya wannan babban laifi ne ko kuma wa'idun fil akhirah yana da narko a lahira ma'ana an ce za a azabtar da me shi a lahira kamar inna allaha la yanzuru ila man jarra sawbahu basara Allah baya kallon rahama ga wanda yake tafiya yana jan tufafinsa kasa wandonsa ko rigansa don girman kai Allah da zai masa kallon rahama bayan an je lahira kaga wannan wa'idi ne narko ne haka na hadisin ma asfala min al-kabaini fa huwa finnar duk tufafin da ya wuce idon sawu za a kona sauran a cikin wutan jahannama kaga wannan babban laifi ne haka nan dukkan hadisan da suka zo ko ayoyi da suke magana in mutum wani laifi sakamakon sa wutan jahannama ne kamar wa man qatala mu'minan muta'ammidan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima to da haka wanda ya kisan kai da gangan azaban sa wutan jahannama ne da fushin Allah kaga wannan ya nuna me ya nuna babban laifi ne kisan kai to haka nan idan aka ce Allah anci me yin abu kamar la'ana Allahu al-wasilata wal mustawsila Allah ya la'anci matar da take ƙarin gashi da wanda ake yi wa ƙarin gashin gaba ɗaya Allah ta la'ance su wanda sai yake nuna me yake nuna cewa babban laifi ne a yi ƙarin gashi duk wanda ta yi ta shiga cikin la'anar Allah kuma ta yi sai daga cikin manya-manyan laifuka da dukkan hadisan da suka zo suna la'antan wanda ya yi wannan abu la'an Allah man gayyara manaran arzi Allah ya la'anci wanda ya canje iyaka na ƙasa na fili ko na gona ya fi iyakan wani haka nan hadisan da suka zo suna kore imani wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu bai da imani bai da imani wanda makwacinsa bai amince wa sa ba ma'ana wanda yake cutar da makwacinsa kaga wannan shi ma sai ya zama me sai ya zama babban laifi haka nan ya zo a hadisai wanda ya kashe dan uwansa bai da imani duk inda aka kore imani to wannan yana nuna cewa wannan laifin babban laifi ne to bayan wannan haka nan fushi duk inda aka ce fushi Allah ta'ala ya yi fushi ga wanda ya abu kaza ya yi fushi ga wanda ya kisan kai ya yi fushi ga mai kanto duk inda aka faɗi wannan wanda yana nuna babban laifi ba a karɓan tuban mutum sai ya cika wa'annan shur'in tuba guda uku to wannan shine wani malami yake cewa ma fihi haddun fidduna aw tawa'udun bi ukhra fa tinqubura ala nafsi ahmada wa zada hafidul majdi aw jawa'iduhu bi nafin li imanin wa la'anin muabbad wato duk wanda laifin da aka ce ga haddi a duniya za a yi ko kisasi sannan ko kuma ga sakamakon sa lahira na azaba to wannan shine kabira inji imam ahmad shekul islam ibn taymiya shine hafidul majd ya kara da cewa ko kuma aka kore imani ko kuma la'ana ta zo ga wanda ya yi shi babu shakka Allah ba zai la'anci mutum ba sai yayi babban laifi to wayannan masu yin wayannan kabiran Allah ta'ala in ya ga dama zai azabtar da su a lahira da adalcin sa gurgudun laifin su in bai ga dama ba kuma shikenan sai ya gafarta musu idan ya azabtar da su din a cikin wutan jahannaman yace summa yukhrijuhum min habi rahmatihi wa shafa'ati shafi'in min ahli da'ati sannan sai ya fitar da su min ha daga wutan bi rahmatihi da rahmasa shi Allah ta'ala bayan dukkan masu ceto sun yi ceto kamar yadda muka yi bayani a karatunmu na baya kan ceto idan sun yi sai ce kowa ya ceto annabawa sun yi sijjikai sun yi walan yabba illa arhamur rahimin yanzu abin da ya rage shine mafi jin kan masu jin kai shine Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya dinga kamfatowa yana fitarwa ya dinga kamfatowa yana fitarwa kenan shi wannan mai wannan laifin da ko da ya shiga ko da a ce ya mutu bai tuba ba kuma ko an masa azaba da wutan jahannama a karshe za a ci shi a sashi aljanna da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala وقد يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من النهر من النار تطره من الفهم تطره على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميد السيل إذ جاء الله تعالى yana fitar da wasu jikkuna daga wutan jahannama wanda sun riga sun zama gawayi a je a a cikin wani ƙorama da ake ce mata ma'ul haya wato ruwa na rayuwa su je a wanke su sannan a a su a cikin aljanna kamar yadda ya tabbata hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka kenan idan mutum ya tuba bai da matsala in ya daina manja-manja laifuka aljanna zai tafi kai tsaye in kuma bai tuba ba in Allah ta'ala ya ga dama ya gafarta masa ya sa shi a rahamarsa in bai ga dama ba ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa a ƙarshe a je a sa a aljanna to shi yasa baka da daman mutumin da ya mutu yana aikata manya-manyan laifuka ka ce dan wuta ne matuƙar musulmi ne idan kai haka kai wa Allah ta'ala shishigi sannan kuma a ƙarshe kai za ka samu matsala domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wani mutum yi wa ɗan uwansa nasiha ce ka ji tsoron Allah ka daina sabon Allah da kake sai ce ba zai daina ba shikenan sai wannan mai nasiha yace wallahi Allah ba zai gafarta maka ba Allah ta'ala ya ko mala'ika Jibrilu ya ga manzala ta sunama cewa ya faɗa masa man zallazi ya ta'alla alayya Allah a gasira fulani faqan ghafartu lahu wa habattu amalaka wa yake rantsuwa ba zan gafartawa ne ba na gafarta masa kai kuma na kata maka ayyukanka domin wannan shishigi ne wa ayyukan Allah subhanahu wataala Allah mai gafara ne mai rahama ne ba dama ka nuna wani ka ce wannan dan wuta ne Allah ta'ala ba zai masa rahama ba sannan wa shafa'ati shafi'ina min ahli da'ati hakanan Allah ta'ala yana yana fitar da irin wa'annan masu manya manyan laifuka wanda aka sa su a cikin wutan jahannama albarkacin ceton masu ceto min ali da'atihi daga ma'abotan da'ar Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana waɗanda suke wa Allah da'a Allah ta'ala zai ba su ceton su waɗannan masu manya manyan laifuffuka wa marjun shafa'atu ahli khairin li ashabil kaba'ir Jibari. masu aikata alkhairi bayan Allah da gari za a ba su ceton masu manya manyan laifuffuka kamar manya manyan duwatsu to da kaga annaba da su ceto manzanni za su yi ceto malamai za su yi ceto shahidai za su yi ceto bayan Allah na gari suna ceto bayan sun kubuta daga azabar Allah kuma za su ceto wasu daga azabar Allah subhanahu wataala wannan ita ce aqida ingantacciya sabanin wannan gurbataccen aqida ne cewa musulmi zai dawwama a wuta saboda sabon Allah da yake wannan ba aqida ce ingantacciya ba aqidan ahlus sunna wal jamaa ba aqidan magabata bane ne. nan ka ce Allah ta'ala ba zai gafarta wa ne ba wannan ma kai wa Allah ta'ala shi shigi ne a cikin hukuncinsa ba akida ce mai kyau ba Allah yana gafarta wanda ya gada ko kuma kore ceto gaba daya kamar yadda khawarij da mu'tazila da yan kala kato suke cewa Allah ta'ala ba zai ceci mutum ba ko almanzala ta sama baya ceto mutum ya shiga wuta zai shiga har abadan abada wannan ma gurbataccen akida ne in dai musulmi ne ya faɗi la ilaha illallah ko shekara miliyon ne a wutan jahannama a ƙarshe dai zai shiga aljanna shi yasa nan ce sun yace a yab'athuhum ila jannati. sannan Allah ta'ala ya tada su zuwa ga aljannata za a je a mutu wanka da wata korama su wanke zunuban su gaba daya sannan sai a je a sa su a cikin ainihin aljanna idan mutum ya fito daga wutan jahannama ya fito ne da bakinsa ya zama kaman gawayi amma in ya je wanka a cikin wannan ma'ul hayaɗin sai ya sake tsirowa kamar yadda ciyawa take tsirowa sabuwa kamar yadda tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsiro gangan jikinsa ta dawo kamar da sannan a je ya je ya shiga aljanna har ya tabbata hadisi ingantacce hadisin musulun karshen shiga aljanna din talakansu wanda sai ya zama gawayi zai ta za a zo a wanke shi da wannan ruwan za a ce zai shiga aljanna an bashi duniya da kamar ta goma har ya dawo wajen Allah ta'ala in ya shiga shi dan yake abun kamar da wasa ne da ya je sai idon sai nuna masa aljanna ma ta cika kuma alhalin bata cika ba sai zai samu Allah ta'ala ya ce rabbi wajadtuha mal'a ya Allah na samu aljanna ta cika sai Allah ta'ala ya ce ka je na baka aljanna da kama duniya da kamar ta goma gidanka aljanna sai ce ya Allah yanzu a bi wa anta rabbul alamin yanzu Allah zaka mini ba'a alhalin kai ne ubangijin talikai sai Allah ta'ala ya dariya ba ba'a bane je da a duni zai samu duniya da kamar ta goma a janna shine gidansa kuma idan je sai ya samu hakan din wannan rahama ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan yake wa zalika bi anna Allah ta'ala abin da yasa Allah ta'ala zai yi wannan saboda Allah ta'ala tawalla ahla ma'rifati ya ji jibinci ma'abota sa sune masu tauhidi masu tauhidi waliyan Allah ne Allah ya ji al'amarin al'amarinsu shi yasa duk sabon Allah da suka yi in dai akwai tauhidi a tare da su to akwai soyayyan Allah a cikin zuciyarsu shi yasa idan sun je lahira sai Allah musu gata ba zai daidaita su da kafurai ba shi yasa yace walam yaj'alhum fi daraini ka ahli nukratihi a duniya bai sanya muminai ba komin sabon Allah musulmi bai sanya shi ba ka ahli nukratihi kamar ma ma'abota inkarin Allah fi ni a duniya da lahira rayuwarsu a duniya da rayuwarsu a duniya ba daidai bane musulmi da wanda ba musulmi ba haka nan a lahira idan an je musulmi da wanda ba musulmi ba rayuwarsu ba daidai bane a da alil musulmi na kan mujirmi? ya za a sanya musulmi kawan mujirmi? ba zai taba yiwuwa ba to da haka shi yasa ana yake cewa walam yaj'alhum fi daraini ka ahli nukrati Allah ta'ala bai sanya musulmi a duniya da lahira ba kamar ma'abota inkarinsa su ne kafurai allazina khabu min hidayati wanda suka taɓe daga ainihin shiriyar Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yanalu min wilayatihi wanda ba su samu daga ainihin wilayar Allah subhanahu wa ta'ala ba ma'ana su ba su samu soyayyar Allah ba su ne kafurai su kan za su dawwama a cikin wutan jahannama ne har abadan abada amma waɗanda suke masu tauhidi to akwai imani a zuciyarsu wanda Allah ta'ala zai jibince su da shine zai musu rahama ya sa su a aljanna shi yasa duk yanda mutum ya zama mai sabon Allah in dai mumini ne ka tabbata masoyin Allah ne yana da bambanci kar ka masa mu'amala da wanda yake wa Allah shirka wanda bai yi imani da Allah subhanahu wataala ba wata ran wani ya zo ya sha giya aka kawo shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka masa bulala bulala arba'in aka sake dawa da shi aka masa bulala arba'in aka sake dawa da shi aka masa bulala arba'in sai wani daga cikin sahabai ya ce wannan Allah ya tsine masa ma aksara ma yuta bi mamakin yawan zuwan da ake da shi ka sha giya a kawo ka amma bulala ka sha giya mazala ta sama ce la taqu la kunu alaihi auna bi shida fa in fa inni arifu annahu yuhibbu Allah wa rasuluhu mazala ta sama ce kada ku taimaka wa shaytan akan sa ni na san yana son Allah da manzon Allah giya yake sha na ban ji ba bulala arba'in shine hajji mai shan giya a zamanin manzo Allah sallallahu ba ɗari ba daga baya ne sai na Umar ya ƙara ta zama tamanin kamar hajjin mai kazaki wannan ta'adiri ne na shugaba in ya ga dama zai iya ƙara arba'in din sai ta zama tamanin amma bulala arba'in shine hajjin mashayin giya mai kazafi ne shine yake yin ainihin ake masa bulala tamanin amma zamanin sai na Umar da abun yayi yawa sai na Ali ce to ai shi mai shan giya ya sha giya ma yana yin ƙarya zai dinga surutayya idza a haza wa idza hazaftara sai dinga kirkiren ƙarya saboda haka daidaita hukuncin sa da wanda yake yin kazafi shine aka ƙara arba'in din wasu suke cewa tamanin wasu suka cewa arba'in din da shine asali in shugaba ya ga dama zai ƙara arba'in din saboda haka shi yasa nace bulala arba'in arba'in aka masa aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to amma nan mutumin ka duba shan giya ba yana cikin mai amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi so da haka mumini bai zama daidai da wanda yake ba mumini ba komai sabon Allah shi waliyin Allah ne yayi kafiri shine makiyin Allah wanda yake zagin Allah yana cewa Allah uku ne ko Allah biyu ne shine makiyin Allah mai cewa Allah yana da ɗa amma duk wanda ya da Allah ta'ala shi kaɗai ne shine kawai abin bauta wannan masoyin Allah ne imamu imamu ya ce Allahumma ya waliyal islami ya Allah majibincin musulunci wa alihi ko majibincin ahalin musulunci iyalansa su ne musulmi sabbidna alal islami ka tabbatar da mu akan musulunci hatta nalqaka bihi har mu haɗu da kai muna kan musulunci wannan ita ce babbar addu'a da mutum zai yi ko ke sa malamai suka ce anfa'u du'ai du'aul fatiha addu'a da tafi kowace amfani ita ce addu'a da take cikin fatiha ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya Allah ka shirya da mu tafarki madaidaiti tafarkin wa'anda kai wa ni'ima su ne annabawa da siddiqai da shahidai da bayin Allah na gari ba tafarkin wa'anda kai fushi da su ba ko wanda suke batattu su ne yahudu da nasara addu'a da tafi kowace amfani shine ka roki Allah shirya ya tabbatar da kai a cikin addinin musulunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dini Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala dini ko a ta'atika kai roki Allah ta'ala mai jujjuya zukata ya tabbatar da zuciyanka akan imani domin kowace zuciyar dan adam tana kaɗawa ne ta kaɗa dama da abu. in bai sa ba sai zamu ya bar addini musulunci gaba ɗaya. amma kullum idan kana addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da kai sai ka samu tabbata akan imaninka kamar yadda manzon Allah ta suna shi da kansa yana irin wannan addu'a ne shi yasa imamu al nake roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan addinin mu sannan sai ce wa nara salata kalfa kulli barrin wa fajirin min ahli qiblati wa ala man mata minhu wa nara salata mu a aqidan mu inji imamu sahabi wanda kuma ita ce aqidan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da su imam malik nara salata mu muna ganin ya halatta ayi sallah kalfa kulli barrin bayan kowane limami bawan Allah mutumin kirki wa fajirin da kuma limami fajiri fasiki mutumin banza min alil kiblati in yana yin sallah ma'ana in yana duba gaba zai sallah ma'ana matukar musulmi ne to mu kan muna yin sallah a bayansa kuma muna ganin ya halatta a yi sallah a bayansa wa alaman mata minhum da kuma duk wanda ya mutu daga cikinsu za a yi masa sallan gawa ba za a je a bunne gawa ta kamar gawan kafuri ba wannan raddi ne ga wa'inda suka ware wasu daga cikin musulmi suka ce ba za su bi su sallah ba wannan bid'a ce a cikin addinin musulunci idan mutum musulmi ne ko da ba adali ba ne ana bin sa sallah ko da yana wasu ayyuka na fasikanci ko wasu abubuwa na bidiyoyi ana bin sa sallah matukar bai yi aikin da zai fidda shi daga addinin musulunci ba idan yayi wani aiki na sabon Allah wanda shirka ne shine aikin za wannan kadama ba musulmi bane ba a cikin ahlul qibla ba a cikin musulmi ba za a bi shi sallah ba idan bid'ar sa wanda take fidda mutum daga musulunci ne to shi ma ba za a bi shi sallah ba kamar masu cewa komi zai iya zama Allah ko mutum ya ce shi ma ya zama Allah ko kare zai iya zama Allah irin wannan ba za ka bi su sallah ba domin bidi'a ce mu kafira bidi'a ce wanda ainihin take kafurta mutum take fi da shi daga musulunci amma idan bidi'a ta fasika ne tana mai da shi fasiki kawai to wannan zaka bi shi sallah kamar mutumin da yake maulidi kawai ko wanda yake kewayewa ya dinga la ilaha illallah yana daga murya yana hada baki da yan uwansa wannan bidi'a ta fasika ce ma'ana ta mai da shi fasiki ya aikata haramu amma bai fita daga musulunci ba ya halatta a bi shi sallah ballantana kuma wanda ayyukansa ma kila ba su bayyana bid'a yake ba ko kuma sabon Allah saboda haka anan imamu tawi shi yasa ya nasanta yace kalfa kulli barrin wa fajirin bayan kowane mutumin kirki da fajiri mutumin kirki da mutumin banza ana bin sa sallah wannan ita ce aqida ingantacciya aqidan ahlus sunna wal jamaa amma idan ka ware wasu mutane kace ba sa cikin kungiyar ka kai ba za ka bi su sallah ba to wannan bid'a kake a cikin addinin musulunci kuma da awa ce kake yi kana cewa kai ahlus sunna ne ba ahlus sunna bane kai a baki ne kake faɗa domin duk kasancewa ka ahlus sunna baka kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba baka kai tabi'ai ba baka kai tabi'u tabi'ina ba saboda haka ba sa ware wani musulmi su ce wa'annan mu bi su sallah wa'annan ba za mu bi su ba wayannan yan kungiyar mu ne wayannan ba yan kungiyar mu bane wayannan yan tariqan mu ne wayannan ba yan tariqan mu bane ba sa warewa dukkan musulmi suna sallah a bayan sa har wayanda suke fajirai Abdullahi bin Umar yayi sallah a bayan Hajjaj bin Yusuf a Saqafi tare da cewa fasiki ne ya kakkashe bayin Allah har sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma kamar yadda ya tabbata hadisi ingantacce Abdullahi bin Umar yana bin sa sallah tare da fasikancinsa haka Anas bin Malik sahabin manzala ta sallama dan gidansa yaron gidansa wanda ya masa hidima shekara goma yana gidansa ya san sirrin manzala ta sallama amma yana bin Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi tare da cewa fasiki ne yana bin sa sallah shi sa ka ware wani ka ce ba za ka bi shi sallah ba to ka zo da bid'a addini ko ka bi mutum sallah sai ka wayi gari fasiki ne ko dan bid'a ne ka je ka sake to kai bid'a addini kai idan ka je ka sake zallan kai bid'a sannan ya tabbata a cikin bukhari annabi sallallahu alaihi ya faɗi shugabanni waɗanda suke azzalumai fasikai manzala ta sallama ya ce salluna, za ku yi salluna da lakum za ku dinga yi muku sallah ko wayannan shugabanni fa in asabu falakum wa in aqta'u falakum wa alayhi za su dinga jagorantan ku sallah ku bi su sallah in sun yi daidai shikenan dukkanin ku kun yi daidai ku da shugabanni in kuma sun yi kuskure to kukan daidai ne sallan ku su kuma kuskuren su yana kan to da haka in ma yayi wani abu ya bata sa a sirrance kai dai bata shafe ka ba almuhimmu dai sallarsa a zahiri daidai yayi ta ko to shi kenan kore ga sallar ta baci mamucin su ci gaba da yin sallar su in sun ga dama su tura wani in ya ja wani ya musulmanci ko in bai ja su tura wani ko su cika ta sallar su daidai ku haka ne da yana cikin sallah sai ya tina cewa bai da alwala ya ja wani shi ya gaba sallar ta lalace amma ta mamufa ta yi in bai ja kowa ba su tura wani in ba su tura wani ba kowa kare ta sallar sa shi kadai kuma sallar sa ta yi sai ni na Umar ya yi sallah da janaba a jikinsa tun da ya sallame sallah sai tuna a sai bai wankan janaba ba ya je wankan janaba zai rama sallansa shi kadai bai ce sauran sabai ku rama sallan ku ba saboda shi kadai ta shafa to ballantana wannan fa sallarsa shi akan kansa ba sai ba amma ta ma ta yi ballantana kuma wanda bai da matsala a sallansa duk wanda in yayi sallah karɓaɓɓiya ce tana inganta to in yayi limanci ma za ta inganta to wannan ka'idan ita ce magabata suka tafi a kanta shi yasa ba su da matsala a wajen masallaci ko ina za ka yi sallah kana sallah a wannan unguwan za ka yi sallah a can ba za ka je ka shigar da kanka cikin wani kunci ba wai dole sai a masallacin jama'ar ku za ka yi sallah sai zama a unguwar ku yan kungiyar ku ba su da masallaci dole sai ka je wata unguwa ka samu jami'i in ba haka ba kuma shikenan sai zama kai kaɗai za ka yi sallah ko sai ka yi dokuwar tafiya kaga wannan duka da ba a san shi ba musulmai gaba ɗayansu musulmai ne duk inda sallah ta kama ka sai kai sannan wannan shi ne ya jawo masallacin ma aka mai da shi kamar wani kamfani kamar wani kamfani ne masallacin mu yanzu kaza wani suna da masallaci a wannan fa masallacin mu ne sai mun kwace shi sai a ce a kwace masallaci musulmi ne suke sallah suke limanci amma kuma za a zo a kwace masallacin wai sai ya zama nasu ba. saboda mai saboda bambanta masallacin da aka yi wanda sai abin ya zama kamar wani kamfani ne buɗe masallaci yau a ce ga masallaci naka ko ga masallaci na jama'ar ku wannan fa shine ya jawo kai ka ce bara ka yi sallah a bayan wannan ba shi ma ce bara yi sallah a bayan ka ba ka haramta sallah a masallacinsa shi ma haramta sallah a masallacinka ka ɓata sallah a masallacinsa shi ma ɓata sallah a masallacinka kuma dukkanin ku musulmai ne da kuma ba a san wannan aurin aurin magabata ba har wani ma ya ce duk wanda ya sallah a wuri kaza bai da sallah sai ya sake sallah sai dai in ka zo masallacin su kai sallah ka shiga cikin kungiyar su da jama'a wani kuma ya ce wanda ya sallah a masallaci kaza ya zama kafuri ma tan tagaryan arni haka zai faɗa saboda me saboda ware masallaci kuma kowa bai da hujja wajen Allah subhanahu wataala domin ba haka magabata suka tafi ba dukkan musulmi ana bin sa sallah idan aka samu rarraban kai daga wajen masallatai to ba dama musulmi su samu haɗin kai shi yasa ka zama wayayye a cikin addinin ka na musulunci irin wani abubuwan a wasu kasashen ba a samun su kamar saudiya Allah ya mutu rahama ba wani masallaci da za ce wannan ne yan kaza wannan ne yan kaza ko ina ana yin sallah ba ka cikin kunci sun mu zama ka duk inda ka samu sallah ka yi ta kowane irin masallaci in dai sunan su musulmi ne sai dai in limami shi ne ya samu matsala yana yin wasu abubuwa na shirka ko bai san ma me sallan ba yana bata ta to wannan kuma ta shafi liman ne ba ta shafi masallaci ko jama'a ba amma in dai limamin yana yin sallah ingantacciya ko da ba a cikin kungiyan ku ka bishi sallah in ka ce ba za ka bishi ba ka yi bid'a a addinin musulunci ko da kana da awan kai ahlus sunna ne idan limami yana yin abubuwa na shirka sai a masa nasiha akwai na abubuwa na sakon Allah na zahiri wanda ana ganin zai zai zai rage masa mutunci sai a masa nasiha ya daina idan ya ki ya daina to wannan kan za a iya masa juyin mulki idan matsalan taka babba ne ba za ku bari ya zama muku limami ratibi ba kuma yana yin abubuwa na shirka ko kuma yana yin abubuwa na fasikanci wanda sun bayyana tare da cewa in kun yi sallah a bayan sa din ya inganta din amma sai ku masa nasiha idan yaki? ki ku ce to ku za ku canja limami na fata an fahimci matsalar idan mutum limamin yana da madamuwa shi akan kansa ta bayyana to a masa nasiha ya daina idan ya ki ya daina shine za a zaɓi wani limami ya zama shine limami ratibi na dindindin amma fa wannan matsalan da ta bayyana wanda tana ɓata sallah ko tana cin mutuncin sallah amma ba haka kawai ka ce baya cikin jama'arka baya kan ɗariƙarka ko baya kan ƙungiyarka ka zo ka ce ba za a bi shi sallah ba wannan baka da hujja wajen Allah subhanahu wataala kuma ba ita ce aqida ta magabata ba saboda haka aqidan magabata wa nara salata kalfa kulli barrin wa fajirin min alil qibla wa ala man mata minhu duk wanda yayi duk wanda yake musulmi ne ya amsa sunan musulunci shine alil qibla to muna ganin ya inganta a yi sallah a bayansa ko mutumin kirki ne ko mutumin banza idan ka ɗauki wannan shikenan ba ka da wani damuwa ba za ka mai da masallaci hanyar cin abinci ba ko kuma kamar wani kamfani na neman abun duniya ba dukkan masallatai gaba ɗaya masallatin musulmai ne wa alaman mata minu. haka nan duk wanda ya mutu daga cikin musulmi za a yi masa sallah ma'ana idan ya ansa sunan musulunci ko da yana aiki na fasikanci za a masa sallan gawa musulmi ne dan uwanka ba za ka ce ba za ka masa sallah ba saboda mazinaci ne ko dan giya ne ko dan bid'a ne ko wani makamancin wannan ba ka je ka masa sallah abun da ya shafi fasikancinsa da ya bai tuba ba wanda yana cikin mashiyar Allah Allah ga dama ya gafarta masa in bai ga dama ba kuma ya azabtar da shi idan muka rike wannan aqida ingantacciya ba za mu samu matsala ba a rayuwarmu ba za mu shiga kunci ba ba za mu zo da wasu abubuwa wanda magabata ba su zo da shi ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu sa ikhlasi a cikin addinin mu ya zama neman gyara muke in kana da'awa zuwa ga sunna bukatan ka a fahimci sunnan ne ko a ina mutum yake sallah ko ina ya je ya sallansa inda ya fahimci sunna ya tabbaka ta kai ka ba kawai ba ruwanka da yana wuri kaza ko yana wuri kaza to da haka ayi da'awa akan aqida ingantacciya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da kore mutane daga musulunci ba sannan yake wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nara. ba za mu sauke ɗaya daga cikin muminai ba jannatan musashi a aljanna wala naran ko musashi a wuta ba ma'ana mu ba ma yi mutum hukunci mu cewa wani dan wuta ne ko wani dan aljanna wannan gurbatacciyar aƙida ne aƙida in ta gurɓata, to duk jama'ar ka sai ka ce yan aljanna ne ko malamin ka ka ce tabbare na aljanna makiyin ka wanda kake adawa da shi kuma ko da musulmi ne sai ka je ka ce dan wutan wannan raddi ne ga irin masu irin wa'annan aƙida din masu sa mutane a aljanna ko kuma su sa su ko su sa su a wuta domin ba ka da daman ka ce tabbas ne idan ya mutu dan aljanna ne baka san sirrinsa ba baka san abin da ke zuciyarsa ba baka san yaya cika ba ila ya samu matsala a lokacin da ya cika ko da a zahirinsa mutumin kirki ne sai dai ka tammata masa ramar Allah subhanahu wataala sannan haka nan ba za ka ce dan wuta bane komin fasikancin da yake yi domin watakila Allah ta'ala ya ga dama ya gafarta masa kaga baka san hukuncin Allah subhanahu wataala ba wannan sirrin Allah ne to shi yasa babu daman ka ce wani dan aljanna wani dan wuta a'a duk mai kyakkyawan aiki kana tammata masa aljanna mai mummuna aiki kuma kana tsorace masa wuta mai kyakkyawa aiki kana masa addu'a Allah ya tabbatar masa da ramar Allah mai mummuna aiki kana roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa zunubansa ya sa shi a aljanna wannan shine mu'amala tsakanin musulmi da musulmi amma kun ɗinka saboda son wani da kake yi ka ce wani dan aljanna ne ko da malamin ka ne ko ka ne baka yi saka sashi wuta ba ko kuma kinsa da kake don ba kungiyar ka kace ne dan wuta ne idan kai haka kayo Allah shi ciki kuma Allah sai ya bata ayyukanka kamar yadda muka karanta hadisin ba amma wanda shari'a ta tabbatar ta ce dan aljanna ne to wannan sai ka tabbatar da cewa dan aljanna ne kamar wa kamar al-ashara al-mubashsharuna bil janna abubakar umar usmanu ali abdurrahman bin auf zubair bin al-awwab talhat bin ubaidillah sa'd bin abi waqqas da ainihin da sa'id bin zaid sai waye na goma abu ubaida bin jarrah amir bin jarrah talatu bin ubaida na faɗa amir bin jarrah shi na goma wayannan guda goma dukkanin su manzala ta sallama yayi musu albishir da aljanna kada wayannan ka ce yan aljanna ne baka yi laifi ba don haka Allah ta'ala ya ba manzon Allah labari kuma ya bayyana sannan bayan su akwai ɗaiɗaiku wanda aka musu albishir da aljanna kamar Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce shugaban yan aljanna kamar Hassan da Hussein sune sayyida shababi aljanna shugaban matasan aljanna Aisha kuma shugaban mata yan aljanna sannan haka na irin su Bilal manzala sun ce ya ji karan takamin sa aljanna akwai ɗaiɗaiku haka matan manzala suna ubangiji ta ce dukkaninsu ya tanada musu aljanna to irin wayannan kaga kai tsaye zaka ce yan aljanna ne don kana da nasi amma wanda baka da nasi a kansa ba za ka ce dan aljanna bane ba ka da dama ka faɗi haka ba za ka ce ɗan aljanna ba ne ballantana har ya zo ya baka aljanna domin wasu suna ruduwa bayan sun sa su aljanna ma suna kyautan aljanna wani ya baka aljanna certificate za ka jina cewa ya riba certificate na aljanna duk wanda yake wannan wuri ɗan aljanna ne ya bashi sai ka ce aljanna ta babansa ne haka wannan rudu ne addini da kuma son zuciya son zuciya in ya shiga cikin harka ta addini ba irin barnan da ba yi yanzu idan ka yi imani an baka garanti an baka aljanna sai ka je kai ta sabon Allah da kaga dama kuma har mutum ya ce shi yana ba da aljanna shi yaushe ya samu garanti ya samu aljanna da zai ba da aljanna ko duk wanda yake son sa dan aljanna ne duk wanda ya taba ganin sa dan aljanna ne wanda ya ga rubutun sa ma dan aljanna ne kaga wannan wannan shine 419 a addini wallahi 419 ne a addini duk wanda ya yarda da wannan an masa 419 duk wanda don maza ta sallar abin da ya sa zai cewa ne dan aljanna ne shi ana masa wahayi ne Allah ta'ala ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha baya magana da son zuciya wahayi ake masa duk abin da ka je faɗa wahayi ne to kai kuma waye yake maka wahayi waye yace baka faɗan son zuciyanka da zaka ce wani dan aljanna ne wani dan wuta ba a cewa wani dan wuta ne a sake wuta sai wanda Allah ta'ala ya yace dan wuta ne idan mutum ya mutu akan kafirci tabbas dan wuta ne ko shakka babu in je mutu bai imani ba dan wuta ne kafirai madawwama a cikin wutan jahannama ne Allah ta'ala ba zai gafarta musu ba shi sa Allah ta'ala ya ce wa haqa bi ali fir'auna sul aba annaru yu'aduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-saatu adkhilu ala fir'auna ashadd al-aba wuta mutane fir'auna da jama'a duk sun shiga uku azabar Allah ta sauka su. safe da yamma a yanzu haka ana azabtar da su da wuta safe da yamma a kaburburan su ta jahannama sannan ai tashi alkiyama za a shigar da su azaban da tafi wannan ita ce azaban wutar jahannama kaga kai tsaye fir'auna dan wuta ne kuma zai dawwama a cikin wuta abu lahab dan wuta ne abu jahal dan wuta ne duk wanda Allah ta'ala ya ce dan wuta ne sai ka ce dan wuta ne wanda ya mutu yana kafirci kenan amma wanda Allah ta'ala bai ce dan wuta bane ba da ma ka ce dan wuta ne yasa mu'mine gaba ɗayan su ba wanda kai ka ce wani dan wuta ne sai dai yana cikin ganin damar Allah in Allah ya ga dama ya gafarta masa in bai ga dama ba kuma ya azabtar da shi amma a ƙarshe dai aljanna zai tafi to saboda haka da wuta da aljanna dukkan su suna hannun Allah subhanahu wataala ne bai ba wa kowa su ba shi yake shigarwa shi yake fitarwa wuta aljanna kuma shi yake shigarwa duk wanda yace zai shigar da kai aljanna ya ruɗe ka ne duk wanda yace zai shigar da kai aljanna ko zai kare ka daga wuta ya ruɗe ka ne Allah ta'ala shi yake shigar da mutum aljanna ko ya kare shi daga wutan nan. sai ce wala nashhadu alaihim bi kufrin ba ma yin shaida wa muminai ko musulmai da kafirci wala bi shirkin ko da shirka wala bi nifaqin ko da munafurci ma lan yazhar minhum shay'un min zalik matikan wani abu bai bayyana daga cikin su na wannan ba duk wanda kafirci bai bayyana masa ba mu a aƙidar mu ji ba mutsa hawi ba za mu masa shaida mu cewa ne ba ne. matikar kafircin bai bayyana ba idan mutum ya yi abu na kafurci wanda duk malamai sun ijima'i kafurci ne to sai ka ce kafuri ne ma'ana wanda ya aikata kaza kafuri ne sannan shi akan kansa in ya aikata abu na kafurcin ko na shirkan babu daman ka ce masa kafuri ne ko mushirki sai ka tsayar masa da hujja sai ka bayyana masa wannan abu shirka ne ko kafurci ne ka kawo masa dalili wanda ya gamtu amma ya ƙi yadda ya ci gaba da yi to wannan shine wanda za ka iya cewa kafuri ne shi yasa kafircin kala biyu ne kafurta mutum akwai abin a takfirun mutla akwai a takfirun Muhayyar. kafurtawa mutlaki duk wanda ya aikata kaza kafuri ne wanda shari'a ta kafurta shi amma ba za ka ce zaidu da amru da bakaru ba ne ka nuna wani mutum a unguwanku yana aikata wannan abun ka ce masa kafurci ne idan ka yaka yi takfirun Muhayyar ka ayyana mutum shi kuma ayyana mutum a cewa ne kafuri ne ba mai yinsa sai malami shi ke iya ganowa domin sun ce wala yakfuru adun illa ba da ilmi wai kamatar hujjar hujjati ba wanda yake kafurta sai an ba shi ilimi wannan abu kafurci ne sannan an tsayar masa da hujja sannan bayan ya san abun kafurci ne zama ba tilasta masa akai ba ba akan kuskure ya faɗa ba in akan kuskure ya faɗa ba zai zama kafuri ba idan tilasta masa aka yi ba zai taɓa zama kafuri ba saboda haka gaggawan kafurta mutum wannan ba ce ta ahlus ba ba ce ta kawari da mu'tazila gaggawan cewa mutum mushriki ba aqida ce ta ahlus sunna ba aqida ce ta mu'tazila da khawari shi yasa magana ta sama ce man qala li akhihi ya kafir faqad ba biha aduhuma duk wanda yace wa dan uwansa kafiri to kalman za ta dawo kan ɗayan idan mutumin kafiri ne shikenan ya zama kafiri in ba kafiri ba kuma kalman za ta dawo kan wanda ya faɗi cewa kafiri ne sai ta dawo a kan to shi yasa kafirta musulmi yana da hatsari kuma duk abin da ya kawo tarwatsewar musulmi da kauracewa juna shine wannan kafirci din ko kafurta wane kafuri ne wane mushriki ne wane munafiki ne haka kawai a zahiri wani abu bai bayyana na haka ba ko baka da tabbas nan sai ka jefa masa kalman kafurci ko kalman shirka to da zaran ka ce shi mushriki ne kaga ba za ka bi shi sallah ba ba za ka ci kansa ba sannan ka ce shi dan wuta ne kuma ka ce shi maƙiyin Allah ne ba makoyin Allah ne. kaga wannan wasu abubuwa ne kai shaida na sirri wanda Allah ta'ala ne kawai ya sani sannan kuma ka zo ka sa an kaurace masa ba a cin yankansa ba a bin sa sallah saboda ka kafurta shi to wannan bid'a ne shi ma addinin musulunci magabata ba ka fara rayuwa ba ka kafurta juna ba ka cewa juna mushrikai to amma da addini ya lalace ana ta tafiya kowa son son ransa yake bi sai ka ware jama'ar ka ce ku ne kawai musulmai duk sauran musulmai ko mushrikai ne ko ka ware wasu ka ce su wani mushrikai ne ko kuma ku ne mumini wanne ya kafurta wannan wanne ya kafurta wannan wanne ya ce wani mushriki ne wanne ya ce wani mushriki ne wannan babu shi a idan ahlus sunna wa jamaa kamar yadda muka karanta a baya wala nukaffiru adam bi dhanbin ma lam lahu ba ma kafurta mutum ko da ma yayi wani laifi matukan bai halatta wannan laifin ba amma mu ce abu ne shirka sai a masa nasiha a ce wannan abu shirka ne wata bai sani wani in ya kiya bari ya yi aikata shirka ba mu san me tawilinsa ba idan yana da tawili Allah ta'ala zai karbi tawilinsa in bai da shi kuma shikenan amma mu dai ba za mu shagala da cewa wane kafuri ne wane mushriki bane wannan ba kida ta ingantacciya ba haka nan munafurci ba za ka tumi mutum da munafurci dan munafurci abu ne a zuci idan ka ce za ka dinga tuhuma da munafurci duk musulmi za ka tume su da munafurci kowa za ka ce munafuki ne domin zuciyarka za ta tsasa maka anya abin da wannan yake don Allah ne kuwa An anya sallan sannan akwai ikhlasi a ciki ni na ganin watakila zuciyarsa ba ba Allah ne a zuciyarsa ba shikenan duk gaba ɗaya wannan ka rusa shi ka je ka rusa wannan ka je ka rusa wannan shikenan daga nan kaga ba za ka bi shi sallah ba ba za ka ci kansa ba to shi yasa dukkan malamai sun yi ijma'i za a iya yin koyi a sallah da limami wanda yake mastur mas'ala ta imamatul mastur in an ce al mastur shine mutumin da ba a san halinsa ba idan ka zo masallaci sai ka samu wani yana limanci ka taba ganin sa ba sai a wannan ranan to aqidan ahli sunna wal jama'a ingantacciyar aqida ka shiga sahu kamar yadda sauran musulmi suka shiga ka bi shi sallah ba za ka tsaya ka tambaya ko ka kama tunani ka zai yi wa wannan munafuki ne ko kuma wani bai wuje ne ya sa rigar musulunci ko kuma wani ne mai aikata shirka ko wani boka ne dukkan wannan shari'a ba ta lizinta maka wannan ba ka je ka shiga sallah sannan kuma shari'a ba ta tsora maka in an sallame sallan ka tambaya yaya halin limamin kunnan kan kun yadda da shi a ba ka don in kai wannan kai bidiya a addini ka kada garin ka kawai ka tafi kuma sallan ka tafi ba za ka tambaya ba haka ne musulmi yayi yanka ba za ka zo ka tambaya ta wannan ko ya san sharuɗin yanka ko ya yi bismillah lokacin da ya yanka ko yana abubuwa na shirka ko ba ya yi duka shari'a ba ta tsora maka wannan ba tunda dai ya yanka ko musulmi ne ka je ka ci yankansa babu tambaya idan ka tsaya kana tambaya to kana sai da nama malam waye yanka maka dabbar musulmi ne na gari ko kuma wani mushriki ne yanka maka to ka zo da bidiya a addini Matikan dai mai sai da nama musulmi ne kai har wayan da ba musulmai ba inda za su sai da nama a kasan nan za ka samu akwata ake yanka musu dabbar su ko musulmai ne masu yanka abu to kaya ka zo kana ta wani bincike kana tambaya wannan kana tsorawa kanka abin da shari'a ba ta tsora maka kai me yasa aka ce ka bi bayan sallan wanda baka sani ba baka san halinsa ba me yasa zaka ci yankan wanda baka san halinsa ko ba a ce ka tambaya ba saboda mumini a zuciyarsa akwai zaka mumini yan uwansa alkhairi kawai babu wani mutumin kirki ne bawan Allah ne asali sai in ya bayyana maka yana wasu abubuwa na shirka wannan ba za a bi shi sallah ba kuma ba za a ci yankan ba ko yana wasu abubuwa na kafirci ko kuwa munafuki ne wannan sai da ya bayyana maka sannan kai wannan hukuncin amma in bai bayyana maka ba ana nan akan asali duk musulmi da za su bi wannan zahirin su tafi akan haka da sun zauna lafiya ba mai tuhuman wani to amma fa yanzu tuhuma ne take yawo in mutum ba kungiyar ka kana tuhuman sa da shirka ko kafirci kana tuhuman sa mutumin banza ne ba mutumin kirki ba wannan bai yadda da wannan ba wannan bai yadda da wannan ba imamu sahawi yace wa nazaru sara'irahum ila Allah ta'ala su wayannan mutane musulmi wanda ba mutanen kirki ba ba za mu ce musu mushurkai ba ba za mu ce musu kafurai ba ba za mu ce musu munafukai ba za mu bar sirrin su sara'irahun su ne zukatan su idan Allah ta'ala zuwa ga Allah ta'ala ma'ana za mu yi aiki da zahiri tunda a zahiri bai bayyana mana ba to mu zahirin shi aka tsora mana don ba tsora mana mu yi amfani da baɗini ba don ba mu san baɗinin ba ma zahirin mutum bawan Allah ne shi kenan ka tafi da shi akan haka ba za ka tona zuciyarsa sai ka gano me zuciyarsa ta kunsa bare ka gane munafurcinsa ko shirkan da take zuciyarsa ba sai dai in ta bayyana maka yace sai mu bar zahirinsa ai sirrinsa zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan kuma ita ce aqida ingantacciya dalili akan wannan shine Abdul Abun nan Usama bin Zaid an je yaki manzala ta sallama bai je yakin ba irin sariyar nan ya je ya kama kokowa da wani kafuri kowa yana neman ya kashe wani usama bin zai ya kada wannan kafirin ya dau adda wuka zai daba masa zai kashe shi ya gama samun dama a kansa sai wannan kafirin ya ce ashhadu allah ilaha illallah sai faɗi kalmar shahada ma'anansa me kenan ya musulunta kuma manzala ta suna ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqi al-islam wa hisabun ala allah So da haka tun da ya faɗi la ilaha ya riga ya kare jininsa babu daman a taɓa shi sanin sirrinsa a zuciyarsa ya faɗa ko bai faɗa ba zuciyarsa ta kudurta la ilaha illallah ko bata kudurta ba wannan yana wajen Allah subhanahu wataala manzala ta sama riga ya kafa wannan dokan duk wanda ya ce la ilaha illallah ya kiyaye jininsa ba za a kashe shi ba sannan zuciyarsa ba za a kwace ba sai ya ce la ilaha illallah sai usama sai yake fahimtar cewa wannan mutumin ya faɗi la ilaha illallah ne domin ya kare kansa daga daga mutuwa don kada a daba masa wannan takobin kar a kashe shi sai ya faɗi la ilaha illallah kawai sai ya daba masa takobi sai ya kashe shi a fahimtansa da shi ya samu iko a kansa kashe shi zai yi wannan abu ya dame shi sai kama tunani a zuciyarsa ya zo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abun da yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu mutumin nan ya faɗi la ilaha illallah kuma ka kashe shi a taqtulahu da an qala la ilaha illallah za ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah manzala ta sama ya yi fushi fiska sa ta canja ya faɗi la ilaha illallah sannan ka zo ka kashe shi sai ya ce inna ma qala ta'awudan ya rasulullah ya faɗi la ilaha illallah don ya kare kansa ne yace yanzu ya faɗi la ilaha illallah usama ka zo ka kashe shi yace ya rasulullah ya faɗi ta ne don ya kare kansa sai ce masa halla shakakta kalbahu a tarifu kala a abda yake to da kake tsammanin ya faɗe ta don ya kare kansa ne za ka tsaga zuciyansa man ka gano ya faɗe ta don Allah ne ko ya faɗe ta don ya kare jininsa Allah ya faɗa masa haka ai ko ya tsaga zuciyarsa ba zai iya gane haka ba ko domin a nuna masa fa ba yanda za ka yi ka gane wannan sirrin Allah ta'ala shi kaɗai sani mazala ce inni lam umar an ba an kulubin nasi wala an ashuqqa butunahum ni ba umurce ni tsaga zukatan mutane ko cikin su in gano sirrin su ba umirna an nahkuma zahir. an umurce mu yi hukunci da zahiri da magana ya dinga maimaita wannan yana fushi usama yace wallahi bai gushe bai na maimaitawa hankali na ya tashi hatta su ani lam uslim illa yawma idin yace tunda ne burin ina ma ba musulunta ba sai wannan ranan ba dai wannan yakin ma da ni ba sai wannan lokacin na musulunta saboda tashin hankali da mazala ta sama shiga kuma sai da ya biya biyan wannan musulmi to ai mutum idan ka ce masa kafuri ko mushirki to illan da ka masa ta ka kashe shi gara ka samu wuka ka daba masa ka kashe shi baka kore masa ramar Allah ta'ala ba ramar duniya ne jin daɗin rayuwar duniya ne ka hana shi amma na lahira baka hana shi ba amma an ka ce kafuri ne ko mushriki to ka ce a lahira zai je dawama a cikin wutan jahannama to da haka wanda ya ce maka kafuri ya fi maka illa akan wanda ya kashe ka gar wanda ya dauki takobi ya yaƙe ka yadda cewa kai musulmi ne don bai kore ka daga rahamar Allah subhanahu wataala ta dindindin ba ko bai jefa ka a wutan jahannama ba amma wanda ya ce ma kafuri mushriki ya ce tabbas dan wuta ne ya ce kai dan wuta ne kuma cikin wutan jahannama za ka shiga to da haka kenan duk mutanen da suke da aqidan wanda ba cikin ƙungiyarsu kafuri ne mushriki ne ba za su bi shi sallah ba ba za su ciyan kansa ba abinda lisanul hal halin su yake faɗa ba harshen su ba ko ba su faɗa harshen su ba abinda halin su yake faɗa duk sauran musulmi da ba yan ƙungiyar su ba yan wuta ne kuma za su dawo a cikin wutan jahannama domin sun kafurta su ne shi yasa ba su yadda da su ba wannan yana da haɗari a cikin addinin Allah mutumin da ce Allah bai zai gafartawa ne ba aka haiko malaika biyu aka ce an gafarta masa shi kuma an rusa ayyukansa to ina kai daga kore masa imani kuma ka dawar masa da wutan jahannama to wannan aqidan fa kuma ita ne ake tallenta kuma ana da'awar sunna kaga ba abin da yake cutar da al'umma musulmi kamar jahilci addinin nan in baka fahimce shi ba kace za dabbaka shi to barnan ka sai ta fi gyaran ka yawa a ce Allah ya sa maka son addini kuma baka da ilimi baka fahimci addinin ba to zaka je ka wuce gona da ilimi barnan da zaka yi a addini ta fi gyaran da zaka yi gara wanda ma baya son addinin sosai ko oho yake yin za shi barnan ta tsaya a kan kansa ne wanda bai damu da addini ba barnansa ta tsaya a kansa ne amma wanda ya damu da addini bai fahimci addinin ba bayan ya lalata kansa sai ya lalata al'umma musulmi zai sa gaba a cikin zukatan musulmi ya sa ka ji ba ka son musulmi dan uwanka idan ka gan shi ka dinga magamar ganin arne kafuri alhalin masoyin Allah ne Allah yana son sa kai kuma ka ce ba ka son sa ba za ka bi shi sallah ba ba za ka ci yankansa ba ba za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ba ba za ka masa sallama ba kamar yadda in ka da kafuri ba za ka masa sallama ba to haka dan uwanka musulmin ka zai shi ba za ka masa sallama ba don Allah ba lalata maka zuciyarka ba wuce illa ne ta wuce wannan abun da wuce wannan a fidda kai daga musuluncin gaba da kawai domin an fitar maka da yan uwanka musulmi daga musuluncin ba ka ganin su cewa su musulmi ne ba ka yadda da su ba to wannan ba ita ce aqida ta gaskiya ba kuma abun da kake nuna ka san sirrin zuciyarsa alhalin kai kuma addini ma baka fahimce shi ba don duka mai yin wannan in ma ya zama bai fahimci addini ba ko kuma yana bin son zuciyarsa ne wanda bai fahimci addini ba kuma ba dama ya da'awa zuwa ga addini wa man yaku iya bid-dini jalan fa ma yarjuhu radil istifal wa la yughnihi aqwalul wa'ad duk yanda ka nemi ka gyara shi duk yanda ka nemi ka masa wazi shi bire zaurare ka ba kawai yana ga abin da yake tafiya shine daidai in kuma ka tafi akan haka ka gina to shi yasa dukkanin wayannan abubuwan sai an cire su a zuciya da a samu gyara ka bi Allah ka bi man Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi alqur'ani ka bi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi addinin ka yadda magabata suka yi dukkan musulmi gaba daya yan uwa ne haka Allah ta'ala ce innamal mu'minuna ikhwatun mu'minai yan uwan juna ne mazala ce almuslimu akhul muslim mumini dan uwan musulmi dan uwan musulmi ne kai kuma musulmai ka ce ba yan uwan uwanka bane mushrikai ne kana adawa da su baka musu sallama baka bin su sallah baka kin yanka su ubangiji subhanahu wataala kare mu daga son zuciya Allah ya samu fahimci addini nan fahimta ta hakika mu kire son zuciya duk mutum da ya mai da addini hanyar samun abincinsa to daga nan lalacewarsa ta zo ko ya ga gaskiya wallahi bai zai karba ba abin da yake a kan sannan tun da yana samun dan abun duniya yana samun kuɗin shiga ta wannan hanyar ko ya gane gaskiya ba zai bari ba addini ana yin sa don Allah don neman yardan Allah subhanahu wa duniya kuma ana samun ta ta hanyar sana'a idan ka ta kuɗa zuka ce addinin ka shi zai ka ji daɗin rayuwar duniya to addinin ba zai taɓa tafiya daidai ba to da haka dole ne ka riba wannan duk inda gaskiya take ka karɓe ta kai aiki da ita ka bi alqur'ani da hadisi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya kuma ka nemi sana'ar da zaka samu abincinka a rayuwarka ta duniya addinin ka sai ya kyau son zuciya sai fita a ranka اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل المشركين والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنذل يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kafin mu fara karanta tambayoyi din akwai sanarwa guda daya da ake so a sanar da yan musulmai a sanarwar ya shafi ga shi wannan ba allah da yake zuwa ya yi kwabarin wato ɗauki hoton kuɗi a so da yawa yakan zo lokaci kan samu matsaloli na rashin samun buɗa mishi wurin da zai samu ya aiki din shi na ke roƙon yunwa musulmi musamman wanda suke tsayewa suke zama suke ƙoƙarin zuwa da wuri a ga sahu na gaba da kuma sahu na biyu tunda abu ne wanda shi ke ma'alu sanannen abu ne kowane karatu aka zo za a yi dubi. to Allah idan ya zo din a yi hakuri a ba da haɗin kai a ba shi lautaccen fili da zai samu ya ji daɗin aiki sadin saboda duka dai abu ne ana yin shi ne don yaɗuwan addini Allah subhanahu wataala kuma ya saka wa kowa da alkhairi a mai tambaya na farko yana tambaya ne dangane da bayanin malin da yi cewa ba hali ka danganta mutum da cewa shi dan wuta ne to sai yake tambaya yaya kamar mutumin da ya kashe kansa kai tsaye za ka iya ce masa dan wuta don ga nasi a cikin alkur'ani duk mutumin da ya kashe kansa da gangan zai shiga cikin wuta za ka yi danganta mutum da wuta, ko ba za ka yi ba bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man wala ah, har shi wanda ya kashe kansa ba za ka ce dan wuta ba ne. tare da cewa akwai nasi kamar yadda ka faɗa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man katala nafsahu bi hadidatin فحديدته في يده يطعن بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها wanda ya kashe kansa da ƙarfi ko cika kansa wani mashi ko ta kibiya ko wuka zai tashi ranar alkiyama yana fuda cikinsa da wuka ya gangara cikin wutan jahannama tafiyan shekara saba'in sannan yana mai dawwama ma zahirin hadisin yana mai dawwama a cikin wutan jahannama har abada amma duk da haka bai wanda ya kashe kansa in koda da wannan sifan ba za ka ce dan wuta bane saboda me saboda hadisai da ayoyi idan suka zo ana haɗa su ne sai a fidda hukunci ba za ka ɗau hadisi kwaya ɗaya ga wasu hadisai ko ayoyi da suka zo da sabanin bayaninsa sai kuma ka ce wancan kawai shine zai maka hukunci ba shi yasa ka'ida na fahimtar hadisai sai a haɗa su a wuri guda ɗaya sai ka fi da hukunci ayoyin alkur'ani haka alhadisu idza lam yujma babuhu lam yatabayyan fiqhuhu hadisi idan idza lam yujma turquhu lam yatabayyan fiqhuhu in ba bai in ba har hada hanyoyin sa ba ba zai abin nan fiqhun sa ba zai bayyana ba yanzu kaga wannan hadisin zahirin sa yayi karo da hadisin da yake cewa man qala la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna ko ba haka ba hadisi to wanda ya kashe kansa bai ce la ilaha illallah ne? ta faɗa to wannan hadisin ko yace zai dawoma wuta dan wuta ne zai dawoma wuta zai shiga wutan jahannama kaga yake ya same ka kenan ya kai ka hada wannan da wannan sannan haka nan aya alqur'ani ta ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yashau Allah ta'ala baya gafarta in an masa shirka amma duk abin da ba shirka ba Allah yana gafartawa in ya ga dama to kaga kisan kai bai kai shirka ba ko ko ka kashe kanka ko ka kashe wani wannan ma duna zalika ne to kaga Allah ya ce yana gafarta wannan aikin to idan ya mutu ya kai ka san Allah ya gafarta masa ko bai gafarta masa ba na fatan muna fahimta abin da malamai suka fassara wannan hadisin don ba dama ka fahimci hadisai da ayon alkur'ani sai ka koma bayanin malamai magabata wannan hadisin daidai yake da waccar ayan da take cewa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon sa wutan jahannama ne Allah ya yi fushi da shi sakamakon sa wutan jahannama kuma zai dawwama a cikin ta khalidan fiha sannan kuma Allah ya yi fushi da shi kuma ya da masa azaba mai girma kuma gashi an ce kisan kai in ka kashe wani baka kafurta ba shine zance mafi inganci wa in ni? min almu'minina qatalu faslihu bainahuma to da haka Allah ta'ala nuna mutum bai kafurta ba don ya kashe wani amma kuma an ce zai shiga wutan jahannama kuma khalidan yana mai dawwama to ya zaka hada shi da wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u kaga wannan ayan ta yi daidai da cewa wanda ya kashe kansa zai shiga wuta kuma khalidan mukhalladan yana dawwamin mai abun dawamarwa wannan kuma bayani zaka nema to su malamai ya aka yi suka warware wannan matsala domin akwai iskali a cikin ilimi akwai matsaloli da in ka karanta su sai ka kasa fahimta sai ka koma wajen malamai shi yasa ba yadda mutu ya dau ilimi da kansa ba ko ya kai idan kana zaton daukan ilimi da kai zai ka iya fahimta to kai wawa ne a cikin ilimi akwai matsalolin da masu ilimin masu na cewa sai sun hada da wanda suke sama da suwa ilimi suke fahimta abin da malamai suka yi bayani shine ɗayan biyu wanda ya kashe kansa nan idan har ya halatta ya kashe kansa cewa halal ne ya kashe kansa ya kashe kansa to hadisi yana nan akan zahirinsa zai shiga wutan jahannama kuma zai dawoma domin duk wanda ya halatta kisan kai ya halatta abun da yake haramun ne wanda kowa da kowa ya sani kuma duk wanda ya haramta haramun din da bai buya wa jama'a ba ya kafurta wajen Allah ta'ala shine inkaru ma ulima min addini bi darura wanda ya halatta abun da yake na haramun kowa ya sani haramun ne sai ce halal ne sai itikadin halaccinsa sai ya aikata shi ya kafurta to tun da ya kafurta kuma kaga zai shiga wutan jahannama kuma zai dawwama to da ka wanda ya kashe kansa ya halatta kashe kansa din yace halal ne ba haramun ne a addinin musulunci ba to wannan khalidan mukalladan zai dawo har abada amma wanda ya kashe kansa kuma ya san haramun ne ya kashe kansa ba dama ka ce dan wuta ne ma ballanta na ya ma. sai ya zama an masa narko ne wa'idi cewa sakamakonsa wutan jahannama ne amma akwai wa ya gafiru ma duna zalika liman ya shawo kuma a tambaya. in Allah ya ga dama kuma zai iya gafarta masa ba zai shigar masa ba zai shigar da shi wutan ba in bai ga dama bane zai sashi a cikin wutan jahannama sai ya zama khalidan mukhalladan ana nufin tsawon zamani ma'ana zai dade a wutan in ba gafarta masa ba kafin a fidda shi ba ana nufin zai dawo har abada ba don a larabci khalidan yana zuwa da tulul mukfi tsawon dadewa shi yasa magana ta sa bai ce abadan har abada ba kadan ake ce abadan to shi ne har abada da zai fita ba to haka nan shi ma wanda ya kashe wani in ya kudurta halal ne kisan kai ka kashe musulmi sai ya kashe wani ya kafurta ai to da haka khalidina biya kenan khalidan fiha abad khalidan fiha zai dawama a cikin me wutan jahannama amma in ya yadda halal ne abin nan haramun ne kashe mutum sai kashe mutum to ba zai ba dama ka yanke hukunci yana cikin wutan jahannama saboda akwai wa yaghfiru ma duna zalika liman ya shawo baka sani ba Allah ya gafarta masa ko bai gafarta masa ba don in ba gafarta masa wani zai shiga wutan jahannama sannan khalidan din nan fiha sai zo ma'anansa zai dade a wutan jahannama in ba gafarta masa ba kafin kafin a me a fitar da shi don khalidan ta zuwa da ma'anan dadewa shi yasa shekul islami ta biya yake duk khalidan din da bata zo da abadan har abada ba to za ta iya daukar tsawon me dadewa shi yasa kafirai sai a ce da fiha abadan za su dawoma a cikin wutan jahannama har abada to wannan bai zai dau ma'anan dadewa ba tunda riga an ce abadan amma a wannan ayan wa bai yaqinu min mutamidan fa jazahu jahannamu fi akati khalidan fiha sai kawai waka zallahu anhu ba ce me waka zallahu alaihi ba ce abadan ba haka nan wannan shi ma man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatu fi yadihi yawi biha fi nari jahannama 70 khalifan khalidan mukhalladan fiha ba a ce abadan ba ba mu maganan abadan to saboda haka ko da mutum ya kashe kansa aqida ingantacciya ta ahlus sunna ba za ka ce masa dan wuta ne don akwai yuwan Allah ta'ala ya gafarta masa idan Allah ya gafarta masa kanshin wutan jihar zafin ta ma da zai je ballan sana ya shige ta mai tambaya na gaba yake cewa an riga yin bayani akan kaddara ta riga ta halitta tun kafin halicci dan adam Allah ya kaddarta abun da zai same shi na sharri ko na alkhairi ya ce mala idan mutum ya hango wata musiba ta tunkaro shi sai ya zama na kuma addu'a ibada ce yana cikin addu'a shin wannan addu'a din za ta tunkuɗe wannan musiba ko kuma ba za ta tunkuɗe ba eh, addu'a za ta tunkuɗe wannan masifa kamar da muka yi bayani a dobe da akan magana addu'a hadisi ne ingantacce la yuddul qadara illa du'a ba abin da ke mai da kaddara sai addu'a amma abin da ya waje baka sani ita kanta addu'an kaddara ce saboda haka an kaddara maka musiba amma kuma an kaddara maka addu'a kuma in kai addu'a za a kuɗe maka musiba saboda haka kaddara guda biyu ne ga musiba ga addu'a in Allah ya kaddara maka za ka yi addu'a sai kai addu'a sai a dauke maka musiba idan musiban kawai aka kaddara maka ba kaddara maka addu'an ba ga ba za ka yi addu'an ba ma kwata kwata sai musiban ta same ka ina fata mun fahimta to saboda haka babu wani matsala don an ce addu'a tana mai da musiba kowannen su kaddara ne na Allah subhanahu ta'ala kuma addu'a tana da tasiri a ingantacciyar aqida ba kamar yadda suke cewa addu'a ba ta da tasiri ba mai tawari bai tambaya na gaba yace ce <clears throat> an yi gargadi ne kan ƙauracewa masallaci da yanwa musulmi suke yi sai ce tumalin idan limami ya kasance karatun shi samsam baya fita mai kyau ba karatun alkurani mai kyau shin zai iya zama uzuri wanda zan iya nisantar masallacin je wani masallaci abin da za a yi shine a gyara masa mun ce duk mai matsala a gyara masa sai a gyara masa karatunsa in ya gyara shi kenan a ci gaba da sallarsa in kuma ya ke gyara ya ce shi bai zai gyara ba ta wannan dole a canja limami don mun ce ai sai sallan idan ta inganta ko shi akan kansa kafin ta bayansa take inganta idan baya yin fatiha da kyau ya sallansa za ta yi sai kyau kaga ta bayansa ma ba za ta yi ba amma yana yin fatiha mai kyau shikenan kira'arsa mai kyau sallar ka ba ta da matsala na baya ma sai su yi idan mutum ya samu irin wannan matsalan ba fit da shi za ba a koya masa za yi sai a zaunar da shi a koya masa in ya nemi zai gyara ya gyara ya ci gaba da muku limanci amma in kun yi kun ya gyara ya ce shi ba zai gyara ba to ba za ku bar shi ya zama shine limami ratibi ba saboda haka sai ku ture shi sai ku sa wani mai tambaya na gaba yake cewa malam idan na ki zuwa masallaci ba don jin cewa na ba rukun gyaru ba ne a'a kasancewar limamin watakila yana tsubu ko kuma maita ko kuma wannan masallacin su limamin yana abin nan kamar shi an ci na zakin sahabbai shi wayannan za su zama uzurorin da zai sa in ce masallacin to tubu da maita dai ba abu ne na zahiri ba za ka iya jefa mutum a halin baya yi abubuwa ne na baki ne amma ka ce mutum yana tsafi ya bayyana cewa matsafi ne yana faɗa a kan kansa ta bayyana wannan ba za a bi shi sallah ba don tsafi shirka ne na fatan muna fahimta idan mutum yana bokanci boka ne ya tabbata yana bokanci ana zuwa a yi kowa ya sani wannan ba zai zama limamin ka ba domin bokanci shirka ne amma ga gaba ita da zubbu da kafa dan nan ba za ta cewa shirka ba ne kuma abu ne na baɗi ne mutum yana yi ko baya yi wannan ba za ka sani ba ballanta za ka ce a ah, wannan bai kamata ya zama ratibi ba ko da a ce sallarsa ta inganta ina fatan muna fahimta sannan sai me mai zagin sahabbai shine dan shi'a ah, idan iya zagin sahabbai kawai yayi malamai ba su yi hukuncin ba za a bi shi sallah ba sai dai abin da ya fi shine kar a bi shi har abdul abun abu yusuf ne ke cewa la usalli sallaitu khalfa yahudiyya yahudiyyin aw rafidiyyin ni ba zan damu ba nayi sallah bayan ba yahude ko bayan dan shi'a ma'ana da sallah a bayan bai hude da sallah a bayan ɗan shi'a shi duk ne wurinsa ya yi wa kansa hukunci bai zai sallah a bayan ɗan shi'a ba abin da ya sa saboda shi'a sun kasu kashi kashi sun fi kashi saba'in kaga an ce al'umma za ta sama za su kashi kashi saba'in da uku ko ɗaya ne za su tafi a guda saba'in da biyu dukkanin su yan wuta sharastani a cikin almiyal wa nihal ce a cikin shi'a kawai za a samu sama da saba'in da biyu ƙungiyoyinsu daban-daban saboda akwai wanda aƙidar su ma tinin ta da mutum daga musulunci ba a wani shakka akwai wanda aƙidar sa fasikanci ne ba me ba ba shirka bane ba ta da shi daga musulunci ba kaga wanda fasikanci ne shikenan wanda za a iya bin sa sallah in an yi tayi wanda kuma shirka yake yi babu daman a bi shi sallah to wanda ya danganta da irin shi'ar da mutum yake yi amma mutum zai iya kansa hukunci ya ce ni duk ɗan shi'a ba zan bi shi sallah ba amma wani ya je sallah a bayansa kuma ba za ka mai ba ba za ka ce bai da sallah ba wannan shine hukuncin da ya kamata ka yi wa kanka kamar yadda shi Abu Yusuf ya yi wa kansa bai zai bi tsayin shi a sallah ba amma in ka je ka bi kuma ba zai ce baka da baka da sallah ba shikenan sai a tsaya a iya nan kawai wannan kai ka zaba wa kanka haka na'am ce malam zan iya bin mutanen da idan zan iya bin sallah ga mutanen da idan suka zo su jira sai sun yi rubuta ciki gaba daya sun miƙe to miƙewa a wajen sallah ka miƙe kamar za ka kwanta wannan sabanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ka zo masallaci ka bi sallah sai ka ga mutum yana yin haka wannan ba ta shafi sallan ka ba domin ya yi ruku'u kuma ya yi sujjada sai dai sujjada ne bai yi shi yadda ya kamata ya yi shi ba ya wuce gona da iri wajen ɗabbaka sunna ne so da haka idan ka bi shi sallah wannan baka yi laifi ba amma ni ba zan yadda ya zama limami ratibi na masallacin unguwarmu ba limani wani abu ne sabo wanda aka shigo da shi wanda baya cikin al'ummar musulmi a shekarun baya kuma na yi hira da wayanda suke irin wannan abun ni ban ji hujja da suka gamsar da ni ba sannan irin wayannan mutane su ba sa sallah a bayan mu ma'ana bayan wanda shi ba miƙewan yake yi ba saboda ba su yadda da sallar mu ba gaba ɗayanta kamar yadda wayanda suke cewa sauran musulmai mushrikai ne ba sa bin su sallah to amma mamaki idan an je Madina ko aka je Makka kowa zai aje sa. limami ɗaya ne yake yi limami limamin makan dai su suke yin sallah a masallacin maka da madina kuma kowa in ya je da aƙidar sa yana bin su sallah kuma ya tabbata aƙidar su ba irin tasu bane domin su ba miƙewan suke yi ba sannan kuma ba sa kafurta musulmi ba sa irin ka amma kuma idan ka je dole sai ka bi su sallah shi ne nake gawa wa ɗaya daga cikinsu masu irin wannan sallah na ce ta ya kamata in kun je maka ku yi masallacin ku daban me yasa kuke bin su sallah domin su ba haka suke ba sai ta a'a ai su suna bin su sallah ne saboda ba su da tabbar haka suke yi ko ba haka suke yi ba akwai wani ya zama haka suke yi irin yadda wasu suke yi din kenan waye ya gaya mini cewa ba haka suke ba na sai a ni na sani saboda na yi shekaru ina ina sallah a masallacin kafa da da makka ban ce ma na zauna a makka ba a madina ba na ce ni na yi sallah a bayan limamai ya ce a kirga don na je na yi aikin haji har sau hudu na ce masa a lokacin lokacin ba wuce aikin haji sau hudu ba saboda haka na san cewa tabbas ba irin sallan kunnan suke yi ba sai ta mini to a wannan fahimtan ka ne kaga ba gaskiya yake zo ba amma shi a zuciyar zai kace ran zai bi sai ran zai cewa irin wannan sallar sa suke yi ba to amma kowa idan ya je zai aje wannan sai sai bi ainihin limamin Makka ko limamin Madina amma idan an dawo Najeriya kowa sai ce nan ba nasa bane nan. wayannan su ne nasa shi yasa addini an kawo maka sabon abu kai bincike tukun ka tabbatar da ingancinsa kuma ilimi ba a wajen kowa ake ɗauka sama wannan dukkaninsa aƙidu ne na neman farraɗa kan musulmi wani namu ne wasu wani ba namu bane Allah kiyaye ya ce malam wani irin azkar zikiri ne ya zo wanda ya tabbata a sunna bayan mutum ya idar da sallah zai yi to zikirin suna da yawa da zai ga maka wasu daga cikinsu. kaga akwai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah akwai allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram sannan akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir akwai allahumma la mani'a lima abaita wa la mudi'a lima mana'ata wa la yanfa'u dhal jaddi minka al sannan